studio kalangu faji kara studio kalangu fajikara. studio kalangu fajikara. studio kalangu fajikara. studio kalangu fajikara. studio kalangu fajikara. studio kalangu fajikara. studio kalangu fajikara. studio kalangu fajikara. studio kalangu go hanganer hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin hokan ya ai balki samidu ai kan da darandu studio kalangu mo arangin mai kwara wura aramte alternative rabdia bo lambo wegcin ga da tombizo di tacha amfani radia bo bol lambu zongo kwarta gira dia bol lambu wayeg cindi yega du bizo di yega challenge fm radia bol lambu wayeg cindi iddo da tom bizo di iddo yadi ni mono ir labo gundu kunara arangudu iri radio waran zikin da taci bon ka ir dai gugoi ir nijar labo ganda hakko kulra yadi no studio kalangu faji karawo batamno kangi ka kara irga yam burnye kan gwani ingai wani goyera ir dem salangiye ti charmera sanniyen kan nuwaran goni garan bon hamat kin nuwaran gtegu du ise bonze yam bon no irga irfaka kara sigiri Mun kun dai studio kalangu faji kara irko gisal ngaran se hay kan giti dungai lalawo kan gono a lokacin kan ra irgo dori foyan ngai no gihin gudu borai matkin no bar te gangi bon sakon gudu guwa doro. kan gina irin sanno wa batu mo dai irna loktoriyan burin se kan ir dai irgo koi ga faji kara. irna dr ali baidari burin yaran se irna dr sabo zainabu adamu maigamu burin yaran aranse borai wayar da no koi ga sanni wani wa batu thank you zanim ci na faji kara ang se go hangan nan kan ci ne ir kancine irkoy salngaran se dore kan no gi ngi borai di dunga rabo dr ali baidari di kan hun kuna hunkuna lokacin wakar go dunga dai ato borai se can fuga wo fo wofo gi ti dore kan gi ngi bor di dunga wo lokacura ir ga sabo su ga kalam se kan mi bunye mu ka ga salngaran se dore kan bor di dunga ora danga son lokacin kan rayargo son lokacin kan go dai wa kulu ga bai dunga lokacin dunga lokacin mo nganda hau no gono hau mu kusa no gara don karan di ya diniga zakan hawo agudungu agondo kusa tintina dori de kan gara gati dori de kuka yan kusa gihin katiborga kan ampia wakan yan boro karadi no do wakan yan koy bor ku fora harno dori zain kul igihini ma bodi zama lunga kan kata musero da inda no kata don wani yan aragonda wakan sai gisintinda imne menenjito zama c'est vrai kan bar haran man imne menenjito menenjito amma jindu kubo hawo wara har nago masancin kan dungai gono kan hawo gono hawo koron kusu gara wodin yan a gite kan lokaci wani ra a mutum bore ya kan to wodin infection virale mu dangu kan yan virus no gite mu wo no dangai mine dobu dobu dobu dobu mu halhun danga mata kan menejito wana gonda daino dobu dobu mu wana halhun kason dan kai kan yan man chance gidi kan wanta wodin virus do har kan mu halhun kason barisel idda girbe da go burbo buga wakan ta banku wodin da tun bora gangi mu halon kasuwaran di ke bu kul a te fiti fiti bora ga hamu ga a kul kala lukuli zai wo ina a bora mu goru am su koy kele diksa zama hawara no mu go halon kaso donc virus do har kam mu wodno do fo yenno ga albere di dun ga wura to albere do har wana dai kamai ki menen to hindi se me wo kan ga albere mboti no gita ifo section tane dangi ce fo yang fita mhm. zama fiti fiti yang gono kan yang hinga te bora se kan wani bodi yang gono kan ga hamai ki gonde kajiri bore di ni su sungar bu tunande boise te fo yande sungar ngo aga kul wara ga kaji kaji ngo la hanno fi yang tun boise zama ke fo yang bora kab mo sera hare bakteri yang ngondo kimne dori yang gono to kaji re din no gnan ama fit yang te bora se aga hamu ga fit mo bu bukul go bai ag hingte nan kan fit yang no kan ga kam ma tu din bor fo yang gono kan dunga din se ag te bora se déshydratation donc imne wai haru ag ban bora ga hamu ra ban kayan sar hangu hangumo donc do tiji kul kan dungo dungora asar hangu mo kul ag to bora se nan kan ga hamu haru zama ma wala sunge gumu donc bankan go sunge gumu kan sigar han batno gite ga ham no so be ban kain kain kaina kalim nam te bora se désertation am to nan kan bora haro ban bora ga ham wora kam to din mo imine ku de soleil an sai no se ku de soleil de bora fatta akim bora zeri zamu waina alala gumu ngse no wat ku kan wain gonu gumu igine bora se im zama de bora fatta kul waina din kan gonu gumu zama temperature da bisa wai takin gu so alhaliga al bora zeri wonno ke bi kawai hambara bora arago ko non fu ibina a ambar gangina ku bai da hun kan ya dai no a hayu alor ko mata ganji kullu dunga dai no wai na dunga dai no na gora zeri won yan kul a gihin gate kama to din wasu kan do ti yan no bor yan kan gonda ba tension kai no har dai wai na bagu mu kullu no mu halon ka son a gihin gate tension ton tin bora ce wal bin dai woka ga te gumo gidi am sun tin te bora ce ni ko si ni ko si yan kul aran di wai na da ban kan gon tension ba kai no uno wai na na kar gumo kullu a gihin ga ni ni ko sun tin bora ce ni ko mu bai kan bora go ga kurperdu no ibo yan kurperdu mo danga bora kuro go do ra semu halon kaso kasumu agin bora zeri woni yan kul har yenno kan so lokaci wara karaygo agin ga do tejidi to docteur irgi yakani do de halin go asan no no docteur zainab si masha Allah masha Allah docteur irbay kan arango zanka kainai docteur kwara dira songo dunga wora wo fo no gutu dore kan ga zanka kainai dindi lalle dore kan ga zankai di dungaira igba gumu kan docteur baidar nikida akande danga don dor dore wo kayan ga surtu ga hamudi kan da wadi niyan ga hamudi yan wane inga ga ta sorgulottai inga ga ti dobu dobai inga ga ti fitta yan kan ga fata ga hamga giri yan ikulu kan yan ga fata ga hamga surtu son dai dunga wo wati a doro dai kan irga targa dino ya zan kai ga to lalle barfoyan hala ana ga hamodin di hali ga kagi an foyan aga koi gidba ga koi tise hungumiya danga matkan dai yeno wata hungumo zan kaga te hungumu ya din no mu dungara a giye gihin ga te hungum yaringa matkan docteur baydar ni da. menen jito gono da gindu no ya do rujolu dobu dobu to ni yan vraiment irnir koy sabu son do ni ite dama ite damu gumo ambagar irga diya sogoni yangai kan ta vaccination ngai kan docteur beydari gogiki yadinga an do ni an zabu halman timosu da manti yadini dai no ya dungaira ga hamwana wakan gagin gindu ku bote yan ga wana rujolo gono gono dobu dobo gono sargloto gono fitta fitta kanga sabai ga di gono yanga fitta fitta dini di di ga hamu ga mata ga hamu ga ni ga kai iga koi ga zige koi hala kufaido ga te ise ngum kanga kufaidi gumo kan han foyanga ga hinga to ba ko kiyasi hundiga to so doctor zankai dira wo foyan daino dorai wo iga targadi to zankai dira rawo kan no doro ga targadi ngai dai ti bore kan gwanda girgu ka ganda kam girgu ka ganda nga ino tres exposé sinde gabi sinde gabi fal bi bonno igtar ga hinga dorai sambu adinga nga ino. e koin mo hal sohon bore kanno dorai dinga targadi borfo yan gono kan gondin nga dor gisanti dor gisanti inga no tuwofu za hano ga mo gondin nga doro amma da dunga dinka ga mo bun da asibai mat kanno nga ga bafuna teda ya dinga han fo bonga sar barga farga nisbai hay kulkan rano ni bongo wodi ni kulu dungano ga kande yaran ga kul kan go gisante a gan tunandi nga ga te wofu kan matkan doctor bai da nake da tension ai agi tunandi aga hinga e masiyo mo tunandi zama kom aniki ane da gahamo haro ban dor kul kan go gisante aga hingan tunandi zama han fuyen da dunga din ni bor za kai nisbe non kul kan no ni gini bonda ni bumbo alberi ala ga to zanka kaina kan inga yiwo isin da me isibai matkan no inga gati to bai dare alo irgi yegi do hare dunga wora ifo no kan do dorai duniya Okay, wakan kata kategori matakan Dr. Zainabu Sintin ga ke yaran sai da zanka kai ne do hare ba kan no te tonton dai na wana i tonton aga. Kuno ga mate ke bobu kul dungora zanka ba hananiya. Zanka ba hanani amma ifo ne ido do borai sai matni ite iko chatan ago tetra ga ko nambar mudni zum ken hinde no gaga ago utang ago hore ago pitet milnye wati rambar dunga ago agaga gumo. Kusan go hura ni naira, ya. Kusan hura nongo kul. Tuwarin di ya ga ko dinyan dago zanka ga. Matila no turi zenin boradi. kazi wol binde ke fo yang idna vera igiba borese hanan yang gumu amma borese nan hundera igiba hanan yang huwera igiba hanan yang gaham ga igiba hanan yang kwaye de bankare kan boraga de badan igiba ga hanan yang amma wodin yan kun ibbi kan ambara da gal dunkara yan ba gal dunkara bogdi nan yan kan de borka ngiya de no abo sina bagune bogdi zan kai gara har yano kan il faut bore ma hanan il faut bore ma hanan hanan yang har bubu no zaman no go gangi do rizi bunu bune kulkuni buki da hanan yang gono sike donc no ay ba ay mi ton zan zankay do har kambu na har do tije do har wana mo mata fin ki déshydratation il sin tin ki yaran sai kan wa ku kan burbu sunge gumo bo ku go bai sunga ne kan go te har na go fat ni ga mora ya din ga wa ku kan burbu kan go sunge gumo bo go jin go sunge gumo tilas no bor mu han hari bobo zama haro kan bugo ga handin uno ga nan ga sunga ran place bo sai kan ga nan am so nan kan burga hamu am ko jin hari wodni yan no yi ton ton to son docteur burga do bai ga wal ga gure ga wof wof ga ngano waina aglala wal dunga lala gumo borse fe de asan dai fo na gen gikan da borse ok wakan ga wai na lala gumu matakan ina kiyaran sida za su na gari wai no manga na kar gina bora bon wala na ga hamu bon kan ga kar ke bo bukul uno bi kan bosu bainan kan gini bondan akan bosu bainan kan gini bondan yake an sai kan gini ga san shi sansion dorgi santa ya gin ga tunandi dorgi santa tunandi yo sin tunamu ka ga te ngino gi bor bobu an sai sai ni ko kan wani sansion a wansin yembo kan ngina a wote borse a gite borse bonsari gite borse ke kefon digi bo wori woni yango dan shan wani abun bono men na gahamu ga fitte bune kan sanna itedin wodin mu hal hun kaso ifo no gidi han bara dungai kambara dungaira no dungaira babu mu dan kwai kan ga tingu mu igi babu mu dan an kan dogon kan nan bor gahamu mu hau doctor irgiya ka eh. ya mar yangai dirra to san dorai wo kan aranci irsedini silman mhm. kai na dig bag boradi matkin no iga sintin da borasi dotti ge eh. do wane kan gani cir to dotti ge do wani kan dan ifo yanno zabora to gidi abora mu ko lokar fara to men neji cewa wori kulu bai kan ngeya wani no wani no ka sun tin te bora ce a ga te bora ce kan bora la kale ya ga zama ne ji ce ce bora kula kan bora wala kale wa ce ya no wonni sun yeno di sun tin kul kilas bora mu kullu ka na har fit fit te mo ai wude ina sun tin da matakan ne ke yaran sai da fit eh, bunan tungari tungar na sun tin da ke tungar tungaron ke bo kulu ba sun tin kaji kaji am di kan am te fitta kan ga hardan amma wukan him kun bola ko ko argumo in sai no an sagine da filo ko kin malin da faswa tukan fit sai din bora mu du magana sun tin ba kata zama moydu maga fita harno kan ko kwara iga hambura borse gumu gumu gumu zama harno kan aga hinte borse woni kinga hadde fitno fatbo moydu maga to kul bomu wasikala to kwara in safardan borse aga ba matakan boreng te watul din bom tunga fitte zo kan kam kine nugo haruka watku kan bon wonte tonto na rano go ga ga bande borga tontono to sango irgidimo dunga wora bor yang ne ngay go koy ga ham nyotandi yante dangi sport ya. aran kan tlok tere do hare wodin ga hagu ga ham nyotandi ngo harno kan bori amma man to waina wati don wat kam go ga mo de foro kin yine din agba borma te ala sarbana wata waina go kan kan asudungu gumo wasu su bai gina wat kan waina go bag fatta dan bon su su ba jinga riban al waina ko fatta din wan cine borgin din foro te bu kan don ko amni borga te harno kan aga ga mo no gabi amma bo sa te waina kidin tin wara bu na te waina kidin tin wara kul wone yo kan yi dan surtout haro ban borga mo radin wan cin na ga targite donc wat kan kine bonne ne forte waina ina kere asike albo mare to docteur zainab kanu do ifo no tontano kanno te do hare mo kan yigi nan waina da kusa da ifo no gen sintin zankaidin si madalla tontano kan ga yigite da yi yigiti da zankago waina ra da kusa ra ifo no borgate bor fulan zam da ni nanu adinga dunga da hau ko gadini mata no gite gidi bora ni na ra hari yanga kogu igi sintin ga toru toru me meyo ga kogu meyo ga sintin ga toru toru kul do ifo no igi targadi gundakar da ye beri hal ba aga kwai gudu ga zumbu kufaira kulu wadin daino gi ta bande hal manti musu ni di mine kwa kya go dai gi yeri no ifo sai na go gi yeri fufulawo dara dorino ifo sai no agoga te gundakar fufulawo dara dorino wadin yan banda kwa matkan doktor ki irna gaham dori zaiki zanka do dori zaidin din da dunga dori zai wo kan aga kanda kan na yerin da ka. nya kul kan gogu goro ni gogu din ni zo gogu yeri ni zo gogu Gundakar nan da nan korfuna ga barga tenisi ni bumbo da ni su dubin kan goran da afu yin kanta hai kan na ga kan da zan ka si in ga ifo kwanni ya dinga hal ba dori zai dinga ka ga sintin ga gorbar ga hamura aga kwanni te ya dinga kwanno bumbo da bo si hinga goran da tilas bonu ni ka kwanda lot koraido ya dinga dunga wo dore kan dai alamai kan borga sai dai kan sai dai kan borga sintin ga di dai di kwannono yerono wal gunda karono ne ga di da kwanno te girb yan a ban sadin kinno nan kanno dorizo iro dumu kan furga hamura ga ga fatta da sargalotino ga sargaloti zai fatta da walan fanguno ga walan fango moti da gudgudai zainu amti nan ga matan doktor ki ne di fita mu am beri kan ka goga kulla goga he imina go he heno amungu gore amungu gore zama go ma madori amungu gore zama singa bai matkan ngati wadin sai dole hairai di di ka go ya dini iga kwanda ka. lot korkwar alo ah, docteur baydari irdi dunga wora hunkun kan gondi hina ismor zamani yenan don kan sigine climatizer Borai ga har yeni bo ham boray yang foy arabira arabun boda di foy biradira wat kan yi fattu wainara wali yefu ngi mu bora akwai gma ngi ga hamura kan danga asigtengse wo foyan nogti sandai kan no wodin mogin gi kande to wodi ne daga ibne climatisation wana climatisation mumbo isba borum gorara zasba kalwaina mkan zamu mu halon kan son do bor foyenno gono fo climatiseur o do bakan bore suwan yambay kan yenge mo hungumbiyar foyenni gite borse climatiseur on hay wade yenon hur ni nara directement ke bob kul zama ke foyen bora ba yenom hurunga bo agonda virusien kan yango climatiseur har ha la hare kan yango hur bora ga hamora diga biyar yan tunan bora to fo tungumbiyar kan yi tunan bora se din dai giti wakan bora bai kan sai ne suniji tuniji to ke foyen gon kan infection viral wana gono bacteria wana gono dirallo wana climatiseur do harno do mogo kan ag hinga hura warani mi ara amma gum beren ɗumo tunande bora se tunisi kan mhm. iginenoa to kam ma towodin wat kam bora fatta zama ndi bora hun hun yenora am to hun yenora am koy dungara matakan do to zainab tiran seda nayir wona e masije ɗo c'est sûr que aga e masi o doro tunande bora se amma boy kam te masi ko mu hanon ya na la hal dano zama wat kam bor hun yenora ga directement niga hamo sintinga dona amma bay kan yeni gono mi yeg fatta dungara kano wai na go gum don bon fati ne 18 20 degré zama waran kal hal nago nim ko wai taki borga mon hala ko reagir aga ta bandi zama isbakala de dungay no bom to fati yeno ram dungera wal nim tong hu dungera directement hu dungera dungune yeni ah, isbakal transition te en ken woni dan bor mu jandi kayni dan o oh, bom jandi kayni dan zama da dum ta jandi kayni kul zama ga hamu har no kan watul agte cingum adapte no ti du nonga han kan kan bungo ba amma har no kan dum wannan imposase a tonka yega hayu donc agdan tan tanga nan amuduga goyote ambori wodi de no bom o yenora to fata nam koy dungara koy ne kibara borse kibara borse dubo ben ba fata to kul ihan na nagiti di climatiseur do ngo nem climatiseur o wi mte wo kara ngo dama biro no wala hay kara go mte danga di min ni hal wat kan yenon kam gorgo o ma akuntin zabu azabu bori adungu gumo ategumo wat kini bor fata ken ken kul borgamo hamo adapter déjà no aga be kan a sonke yeno ba ga ban ngeno go gure burga mu mo da take ni kai mata ga mo hin to ir er di bari mo gina funda halsan zamani ye nan do dun gare kan signe humidificateur wala ventilateur wo kay ni jey dunia ngay mo mhm. dun gawra ngay mo sandai foni gin kan de borase wo ni jo ventilateur wana harno kan ifudia dage gumu du hura no am hu dun ko ton tonno zama ventilateur o follon kan no go to bugu windi o follon kan kan gogo windi kan wani ventilation bo cinno goga kam dun gaina go te ton to ino arandi ke kul wa parce que woy na gon gumu gumu gumu ba hura no borgo de bon ventilation dan ambar min tu wala hal deno hala bi sian kul bogi yeg ma dunga ya gumu gumu gumu bisa hay waga humidificateur wana mo siaran se kan c'est vrai al kat yemi borse amma yeno din da ku gumu kul matakan climatiseur ro teno mo gonda duri jam duri sen kan gara hare yanga hinga hungu main hugumain no borse irdi docteur boriyam mo gon kan har fallon ko boriyam ba glass dan harira an ni foy gi nyimai da dunga di sindi hina kan gudu wodin yankul kulun ai mogin kan da sanda yan borse <laughs> oh, oh, to nyuma yan wa ga bori ki yaran sai kan harno kan a asbaji bi mhm. amma imane bom ko glas sambudan sora ye ko mai da ah, to wodno ga ta zama de bon wodin te c'est vrai min tin kan kyar bor ga ham ogi amma unum to fata du sherora ni ye wena ra hare min tin ko wal min tin zuno n'o ge ge ka gaham gi kurungi bisa matakan borga baida ti yaran sai kan gahamu asba dan changement brusque imne mo togun yeno ram ye wena ra donc urte no ba burgu nyimai burgu nyimai de de pumpo haro wana di matakan ago pumpo ran de burgu nyimai da kul ag te bur se da mu bisim ne num ko ga glat sam gu ton ton da a ah, zama agnan ga hamodin kaje kan gara ganga kurfon da igi kan kamno wat kan yin gon kul igi kan kamno igi kan kam ye te kai ni suga gi te kai ni kai na circulation ste gi bori to wodin se no se ba burgu nyimai da glas hari watin kini to dr zainab irgi kando irdi ig fandin gaizan kai igi kan yeno banti kire wal mati zarkire oli idan har ra kain kul gine ngai gogi ba kan di dun gam silala ga ifo ti sandai kan no wadi na gin kan dai ba fune fandara to dalle sandai kan na ga hinga kan dai borasi Muhammad kan ni go ke ni ga hamu wo da go dungaira ngu bumbono ga ke ki go dunga zabun go bonsi na ringa da ke ki go zabunga zabun go bonsi inga no ti to sun gadin yanga daga bor ga hamu har no go fata to an fendi na zankadan climatizero kiri yenan do kiri wal hawo go ga firi wadini mata no gati ko mat kan no ir kiyaran se sonda wo kul kan di go no dini barkan yan go wadin kiri ifo na ga te wo kan ke bobu iga kan dirdo zankai consultation nga dai gati hungumai zam ir di kom yenora mat kan dai yeni ga te zanka se ya no dina dan harumura. mura dan yeno dai ni go ye ga kandi ko kiyasi yani ga mata no gati hungumu nga no ga targati gite ko ni mo danga hawodin kan gogitan gahin gite danga alerji lokaci kagir yan gono kan gahamo kagir koyino kan kagir koyino dina aga hingite hawodini ra a awon kagiro izo gono kan ganan kagiro mutun yaninga zabu a giri zo dini du gahamu dole no aga hungumo din tunandi wala mu gahamu kagiro tunandi wala ma misal fo tunanda si kan goga hamu ga wadin sai no nigidi barkan ga kaniye ni kire wala hawo go ga faru matkan dai yeno ra ga te hungumo ga ka kwakiya ga ya dinno wadin mu ga ka aga bori imne a fufulno bora go ga ma ima bora nyumai wadin yanga bori amma dai wukan no ima ima wa nga ga ti hungumo ne di borfo ga haro doru bongura iga haro doru mondu mara kan aga targa te bora se hungum ya dinga matkan dai yeno watu dorai ga tunandi ya dinno borai mu dini boradan yeno hayuwara wasi bonno aga hungumu te ke zan kasi da sabani ka gir ga hamunu am ka giro tunan di borasi Alo docteur, irdi dunga wuramo boriyan na fundi glas glass walirmine zamani le maharaidin kan sigine juyan. Ngai mo ifono git sandai kan nagin kan dise. Har yana wana matakan doctor Zainab ke yaran sai da har yana matakan dai ngino wate aza dore te borse din. Ya dinno har yana mu wana ayati. Wani wana le mahari bonbon glace haifuda haifuda surtu wani ya zan kai do har kan bono Ke bobu kun matakin ite bonbon glace din ce Wala le mahari din amurken ni ce est-ce que condition hanarani ni te hana mai rani ni te mai rani ni te mhm. ibumboy ka bai bori Don wadda ni yan ngira to masal be robo bora kan na te din inno na sai so nyal wayno bonno kan go goidin bungumo bonno kan hala ko gai wate ina te condition di jen wala dan ga hankan zuri bun kusi ara Ma na zama ke bo kul man ciya din no nge wo kan go ina kal wala gici im wasi gati im te noru im ner zankai ce kai mo bon bon tara kan garan su tara kan garan im sai no igba ba a hagen kuma da alfahar no da zankuno kullu halwa kan yi bambam galasai din wala ai wasu kai bunbunai din kan yan burai no gite ke bobu kul mhm. wanda kan rai gite da mante bori wa tulkan wanda kan rai gite da gabaki da gate da isuburi goy gine kan yi goyi da gina ki goyi da har dai wannan kulyan hananiyan sara dai don ki ne hananiyan zakin kina kalbanan ta yi fuku am te hankan ga hanan gubori har dai mutuwar no gon kul dori jenno hurara te yamo wati kan yan dubura ni san mu ga han iga ko fu bura ga hamora in dore in turan bose dole tun tina matakan zotor da nam kinda se ungulo giti ngumu wana zama har ya dubo na da ne wara kar dori ganda ni na da ngumai din ikul kelger gani go zama ikul di dubo go gulan zam ne gin gulan zam din ni na din ne ni na da boni gulan zam ne kara ya ga a nga agi kebkan nine nganda kara fondu fano gena ko bor ku fora hare to woni yakul wat kul kam wonna te dori de ni ne dori zo ni na har wana no an ko hal ke fon agoro te borse hangu dori biyan an te borse eh, hungumon kine an hingu do ganda am koy do tunan borse won woni kul wata kan haiwe karai ten amman te gori agati na glaso han yango wona glaso de bonna han c'est vrai man ne binagi amma sine kayn ken kul ken ken kul den min tin kan a a hay kan ba ko subori wala o wasiyan i hanna kan gubori ngono giti har kan asidungu gumu asiye gumu a wore kumai kumai danga har kan go 25 ko 30 degree degré alano agwasa matine kala miye gumu kan pour glasi zo dan mai wala sunsu a'a wani yawon su okay continue torge do doctor kuna zan kai do harengai mu har ye nai da Lema maharai da polai din mu yi funagin kan da zan kasi. Lalle dan kan doktor niki da har ye nai da apulai matanun a ga hayu. ga zai giti hai kan kan gundara kan sibori. Ifuna ga ti <laughs> yerin da gundakar. Hadin ga yerin da gundakar manti hayo hannanun ba alber halin zanka haringa apolai dini da highway din kan iga han lalle iga ma ye ga iga han mura aga gahamu tan aga ba fufula kan na bor gahamu hau amma har dai a tonan kanno te danga zibi hayo gara a ga hinga gunakar waliyeri te kwakiya zankasi da wadin banda a ga hinga ngumo moti kwamat kan doktor bai dariki ngumo ni na karra hanga ikul gokyar bandanu yan ga dai faham mhm. dor kul kan gi hinga bordi yenu wate dungai radin gogo na fin da gine din kan gi ya gi hinga bordi amma dai dangai matkan iga wasu ga bordi inga ga fayan fayanka Mata mhm. oh. mattuno fayanka kan goyi gama fayanka dai giti ni bayye ni wati ifo no gati ni na da meyo yodin kan goga feri ko mat kan gai no bar goga respire da no igatar ga kogu ko mat kan gai ni kisonda ki ga kogu dini kulu dori zai kan goye ni wati iga bagumu mhm. iga bisa ga kwayi boro ni na di amakarra di mhm. amahanga di dunga mo wati hal son hau dunga no gono ni me ga wasi ga kogu aga wasi ga toriya nga gunu mat kan dai ga hamu han ga hau barga ya dinnu cira ni ra kira inu me ra kira inu donc wasi bon ngai mu iga kogu edi kogu za i toru kaina danga fondono kan dorizo gudu am furo niri wo kan se wato dini dungai wate wasi bo gono dobu dobo gono da sorgulottai hay kan gite noya zama nina da me haiwai kan ga wasi ka kogu ga fondo dori zai se noya mm. alo docteur di kan dangdai dunga wora dosti giyon gon kan ismoru diddira ya din mono jere kalam to nan ne wainu no tunise ifano ga kan duwo din mo to lallai eh, eh, wo dorno kango wani zama ami biazuno amma wo kanga tegici matakan dr zainab kiyaran seda eh, dotti gembu ti restaurant rit restaurant rit no ta mate gundukari diheri amma bo do tige wada intoxication alimentaire no gati intoxication alimentaire no ti wofu ware kan go wadi ke bu kul hambara bi no kan ye dungan de kate hani ye kata ayi wal dungan de mo mante gbori yan ga wasu kan wala mu woni yegi samuyeŋwa to kul dori zai zedu kan izada ra har bori dungan yo kan se hambar dungan ne zon amani wiyan bori munog tiaran di bo kul wat kan war nan kan boye yegiwa hinne am sintin ke bora se gunde gundukar bora ga mo soba koro gunde gundukar kwale je na so be te se wodin sin sika so alimentaire bore mala nan ne ngwan din bore no kan soba ima ngwangen waru furu zama wakan koi dai dan man hayu hinne mati te ye ka kasubara no sinora ye ima dangisi dimo biagbo ima dungan ngambara ke ngi ade ma har ariyano ke yang akan za kan wasu di mati ga temo ya ne ni ye kata borse mu dai ni bore kayan ko dai no bore kayan ko dai fondi jinde bore din intoxication alimentaire na tan tunan borase di dira wana ugo dori zuno tango borga ham wala za zahano agu koy boro tele din ngai na go so bai gunwa kai ni kaina muno ta di dira la halon kam go yulkul ko kam go gudi matai fono tele wana nan kayan ga nan borga ham mo wari sam gidan ga ham wara am ko borkurora hare wodi ne no agu ko su kai ni kai ni kalam to na nan kan to kuroga kalim di kurgara won ami biazi ni na se dorno kan manti hinne woina dorono wono do deno kan go wurga ha a za hano adu nongu asobe ga wo delize nan kai yanga haywa sam brose na gas ga kusu kalam to kuroga mm. erdi mo songo dunga lokaci rabore iga kantarai mo saborai mo binde igono batamiyara wani wannan kan harinda da zibiyan sumuru ifo no oh, tingai mo sanda kan yagin kan dubarasi to sun aran bai hemarizo suna ce hemarizo ko ne wati ne gina ce ne sun hemarizo ko no watu ku niger warawo an tuka hal manta aga dai zahar kan mono nan goro band sido kul niger labo dan da kan ba mi ame hemarizo manta hemar hinna go agon hemar agon jew agon haini fo sina gon haini agon haini zama halun ka sun so bora kan ga zo dan bore ga hamuradin iforana ba hunai nan kan gonda hari boto boto ga nan kan har kai sun bora kuddi goto go nongo kul har goira gote la de nongo nge ba hunati ni bo ko kantare ni mandan ad to kul ngeya hawraaɗo ni diya itta e ma hawru ay hawraaɗo num wono e ɗorizo damboraga ɗum seno arandi kan hemarizo o son watu kulno a wono zama i siga so soboraɗum wi i siga hare kan go kai i kay sigi moranda boray go boray do don woni yan kul so bora noon ni goro ɗum seno sogo zo a wono jiro watu kul watu kul asin watu kul kasino to doctor docteur zainabou irgue yakkani ɗo sogo hunkuna zankay ɗi bayim kanin da tare ɗi borgon kai na matkin non him gan bon sokonen da kan ganan sobora doro ɗi no ga lala zan kaga lalle sabara doro matano barga sagwanin da ya ke wata kulu ba ikan buza da arkilla adinga arkilla bar yanga nere iga nere konne matkai iga no yizin yan aisi ya dino igi hinga nere baba igi hinga na dai paska zango hinka kan ga ta gani arkilla dai gudu ga kana mu bori sabara masinwa aga ba amu jonte haya kan ni ka aino gani lotkore mu da ba hinno wasi borsi adinga ai kulkan hinga bor wada dori ni kogu zurgu hunde ne hare ma koi dala bun bo kan ga kaga koi wani goyo bun bo kan ga wi ga koi ga te iphone adinga yazin ai ga bai dai nan ki ga sagon dai giti ima kani arkin lakiri ni ban kani arkin lakiri zi bai dini kan yan gono zama sabar nan kan ago dai giti nan kan harin da go bar ga hinga wadin mu sagon da ba wadin mu basi dulan di yan gono. kan igite kan ga duga sabarai garai don wadin kan kulu sogoni yan no kan borage hingati lalle son fufulara isi hingane miye ga kwai tinu da hayo yanda me dai kwai dogonanta yan gono ki gidan kan ga hinga halakan bai da kai dabu me vraiment kan ga dogon hadin ga wodi yan kul har yan no kan ga hinga bonzan da sobarai da hayo ai ba mutantan kaina igine hal danga waina no tunu se fufuluwati irya sin tina kudo shaloro kan matkan doktor baidar niki lalle hayedin da bordi niga te te bonsari ga te gaham dori ni kala danga han foyen bumbo i mhm. wasno din go fufulara zamni sibai non no ni gini bonda samil kaina har ne ya ki kandirsi arandi di matkan no irgo ne irgo sabai gidi ga haro han ya dinga ya dinnu da fufula da haiwo ne kankam agin lakkalai wasu irgo raira ifo ni gani tan kanoma imnim za kwai ga lili an tai fo kunno dunga da yino na karga lala zaman fan borsu bainan kulkan ni gini bonda kan a ten se ga ham dori ni bon wo ga sar ni ni su bainan kulkan no ni gini ga hamu bor ba funa kul ba funa kul no go furkera danga go kan wa kul zarma yiki yeno bisu dunga zam dunga non kul no ni su bai kan ni gini bonda nga dai ne ga bai dum tonton docteur sandan sintin karse bankare dinga bankare foyen no agtiya albir na tiya no him gidan kanga nan yi muwadu dungai lala bankare bo kulgu bai yen wate igba bankare tino kanga nan yeno so boraga halam to ga hamuga ya niga dungara ikuni giba tiba bankare tin kulkan ine bom da yeno wate din da to dunga hinne tilas bogoni yanka borgidan bankare de kan ginan niga hamu du haufaru kama tan ka borga hamu hau faru din mu in kambula hanna ket goste zama bankare matakan ki da bankare kino dubu na dan matno wote gani kan go wote asdu fatta kayan modan irana ye goro ko ne ye ga aziban dugu tonto kan sai no yaba bom dan hankan sitin bankare salo falo kan asun ba kaina kan nan borga hamu am temu kan bankare no kan kole borga hamu ga a a iminan ngan ga hamu dan ga harno kan agana mu hure borga hamu de bankara gamara bankare mu mata bankare kan zama sungan kan borgo wote borga hamu harno kan agu wuce ki hankan gana nan gorga hamu bumbu an kan nan ma ye nan di wai na din wa dunga din te zama ina di misiga hamu matakir ko ina te da asaba kalam bare 37 degree watu kul de yenu no gono ga hamu te han kan nan am ka 37 degree du dunga no gono ag te han kan ga dunga zabu kan nan am ka 37 degree to wodin te no sungad ni gite sungad han kan nan dunga kan borgo ma tare haddi gorga hamu sungai no kan nan dunga din su borga hamu ra gumu yan ga se no giba bom dan bankare kan dogon kan su borga hamu ji wodin tinno de bonda hine ga hamu man ga hamu kani da sun gaino sun ga sulan bu kwayo ga gumo zama hawo kan ga faru nan sun ga subur ga hamu kan kan mu gumo a subur jiban mu yan wani. wani wadin sai no yi ba bankare kan ga dogo to eh, sanwa to san doctor bari yan nigdi dunga wora hanfon igin gunwari yenuwa sahadin nim i im har dungi yanda kabo wali mu war dungu wanim di mi yeg har yanda kabo bu mutun di wani. dun waru no da han yenno hay kunno isiba gwamnati tuhun iye na do mu koyi dunga do mu seno debo tongwa den wa dunguno borwa to kun isiba sadin dan tongwa gaban nim sam glasari tak tak nim da kinbo borgu bat kai no ba borgu ba glaso harono borgu bat na halin waron am suntin sundu hal borga hamu am baikan soke dunga kan an wadin dungadin bisa borga hamu a hala dungadin bisa sonke a ye ka ŋunung zena danga bor man ŋwa kine watin kine kul de bonna har ye na samu da kul a se borte hayu amma nim to wa waru dungo nima har yin gilas sam da kabo sintina wakan ga sintinda borhin yedo na sinti ber fo yango man jira alexis ber fo yango kan hadde na har dunga dangara to ga har dunga ka nim dan gilas sare min ya ga fo to mhm. ya din mo no borhin ya i ivoire no har no kan asuba im to go dungi ka ni yenda ko no tebo kul angli agbora ya ga farsi wala ma gaw yantu dan borasi in se no du bon wa wa kul borum bat babo ba har yena borum bat kayna hinza minti fo minti inke minti hinza hala mte minti gukine watin kine da har yana nung bamu hang nung har yana han matakan tumo mo wana de bon wari yenin wa war kan ye gumo tun ganwa to kul bor mi yegi batun mu hanu kaso mu batu gina hal bor mu adapte yenu kan wan alam bisa bor gahamu yige kai equilibre do watin kinde bon lipton zo mu ga kul aske bor se masala amma nung togo wa wa mai dunga da kabun mu hanu kaso yana lahanda no izena de na yege borse aga boro hinje marai matakan boro hinje go ma dori na kulkan ago do kukal ganda yan nonge mo ma do allo docteur ali baydari ah, oui ay go gangan ay ne dang doy songo ir sigiro ag bag tongu me danga ya maryam fo na rang te boray se matno borahim ginga bafuna sokon da kan nan dorai wo kulkan aran kabir se mis koy go boray di dunga wura masha allah to irti yaran te kan dore kan hawono katai wo kayan gonda chance danga menenjiton gindi kubo wana dobu dobu walan fongu da hang an kan di manda kai yang gonda vaccin kum zankai ya do hare docteur zan ba mara ngi ton tonanse zankai ni ni kanse jir fo ko jirgu me matwon not problem problème ke bob kul isi isigi ga tajando no zama vaccin e din dan kanse din igba jirin zika jirin kul in yegi tajandi je merci gindi kubu wana hambara man nan da nin te alkin jiri fo wol jirin kan seno arandi hambar haran amma ne gi sintin gina in seno igba hal de bura in kansa te ala gi jiri jiri hin ki jiri kul in yegi te ambo wori non dori ze kai yan gonda can su wana no dori ze kasin di can e, se ngono gici si bakala borum ba da hananiyan hananiyan wo har no kan agdor wasu ka boga mata kai shi paliyo wana wogo kan altilla kan ga sobare gare kula rangidi dori ze bun bune kulkan iki asibodi na har wana dunga da bon sarai da tension e di yin ko ni ko won yamo in tiyaran se te dan hadde bon conseiller eh, dan ga bon ya mariyan la sabai tin bonno bon goide da irko ba duri burbu na wo nuga ka bisa ni sandi nin tun bora se matuno bora gte i n'a gi za sun kina aban ka bom ka ko kwara dan nin ko suno sintin ba se kul i ba am dan ka bin ka ni na kan kam da alam te danga min hinku min tin da ko min tuguci ne amdi haddan wodin te uno halon ka son nin ko so man kai to kul am sige ko am ka ko kwara do zama ayi ayi sintin kan bom te uno to won zama sinidire ba bom kal ko kwara zamtin go ma ne din ko se me dibon ni na kan kam bogo hulan ne mayo am te minti hinki minti hinji hal minti tati hal goyi gunkine duk wanda feri ngino godi nini koso kay to kul aboni amma hal ya tusa nini koso man kay to kul wodi bom ka ko kwara ngai no bai safar kinga gidan boste kanga nini koso gayi ngay no gun gidi bor ga mo gun gidi hala matakin tiyan sai da tension non wadin te wol matingo barkan ga tension go matina te gangi bon sakon dunga wa ta sak fa ir hayre ir di dotti je din mun kun tension wa gi taban du dunga wo lokacora o tension matakan yi ci da hambara bankan ga tension go kul bora gonda lotko ko al safar yankan igine bora se safar wani yan nimi samu iti bora se lokacin bora hindi samu bora ma lokaci ki nimi samu din bora mi samba bori igi bamu hydratation donc patakine har hanyanda irin manne har yan glace a hadde kan kumai kumai wudin no borgo babandi a hanyen ma babandi zama wudin no ganji gahamo harun ban bor gahamo na mais mhm. tino tension wana o bankan gon tension kul radde bogo te bon sari mo binni bon suman gahamo kadi de mhm. kul tilas han nan ti bom ko ko kwara im ngudi hala tension no bogo ga bor bol ban ban tension dini tension go ga ngi no han tumborse il faut di fonon himgite da gaham woni ne bom sintinda zama woni ne bom sintinda tresuba gaham zinjoni ne bogate na. wala wat kan wena go ko kan kan shi sinu gumo da a to nan ki bo dan safare bo ramu no kan ine a safar woni safar na bo sambu i safare han tun borsi i ci lokaci kan burga sambu duk mat kan burga sambu da tar zainab irkan do zan kai do hare matni himgi ba funa sakonda zam zan kai a asai kulbai kan gina wa da dorayo to madalla ka lalle a sai kulbai kan ganan amuwa dorai to lalle doraira kan kan irki kan ta dobu dobai da bai. son kyan siyan gunu kan igugati wadin seno dangadi gunu wato matkan agwida mantan gano sohon ifo se zami gogi kyansi ya dinga ka danya kan mamba kan kwandin ga izo zam izo za a go zanka za a gwanda semen iddu ngano iga sintin gana kyansi he kalam koy gito girfo igo gana kyansi wodin yan dinga gamara ikulura dunga wate dori zai kanga targa boradi kanga targa barawi ikuli goga kyan saiti ya dinga ka dai ya kan murai murai magyan ga kwan dinga izo amdu kyan saidin dumu wadin no ni di soho dorai kan ki goga kyan saidin te agogo barai gaga sidai halmanti musu zama kyan a ganin gahamu ma gabu gabu da dori zo ka am dori zo wi ngi dori zo su ba gudu dama kan goro kan aga kokoba ka kan ya dinga ke yan ai kan da ya mare kan irga ti o bai kan izo iman na kensi ko kokari gani kensi zam dore wo irki sorgulotinu walan fongono gindu kubono dobu dobono ikulken sai gono ikulken sai gono ka dai barkan ba ga koi gabara kensi wadin sanni yin kanta ngati dungai ifonu agati aga gahamu haro hannu ya dinga ai ga gahamu hari han kanga kanda gundakar kanga kanda yeri ga gahamu haro gogaban ya dinga ifonu iga bora yamarda ngati hari wo imano bora se watu kul watu kul amsabai ga hari han wani wani son dunga wati ba ni di bore kan go ga koi gu zuru son kan dunga gonu ni him ga haro kan ni him ga han hal ba ni ga koi sintin zura Ma ha hari i hannu gudu koi gin din dinu zurka banga mi ga ha hari mo koi ni giye ga tonto ni agonda him fani bambata ga hamsi zam ga ham watu kulu agogi ke ga haro ka yani ga donno ni yega tontona se haro pour que am suduga sunga am duga dogol koy ni muzan zankai danga matkan docteur baydar ni ki kwai tintine ki isi isidan bora se kwayi tirin kwayi dogonanta ni gidan bora se pour que gahamu mu dugo fulan zam bonno gahamu yi guni ikul no gonda funfuni ngai mu gogu fulan zam nu pour que imu dugo fulan zam amu bori aga bar zam di yega kwayi tini dan bora ga nga no ga ti kan ka girai ne da fitar lukulukai kuri fata fatta zankaga don ko wadin yan gati ya marai kan aigo kendi kwaini mu a gwanda me kan ga kwagu ni ne ra kan ga kwagu haya ya dogon bulanga gono bulanga daino ni ga kamu da ka sai ni nara kama da burasi mai wura ai bai wato kayan zankatarai a fogo na ki gane wil gomnole wil da din dai no ga bai hatta ti ga tolli tolli seni ne ira zamba dori zoka no din dai no ni su kwai ginu woke no ni ga goro kwara safar no kwaro gane kiginero loktor kwaro don no. mai ba son bumboda ayi bayyana a sintin gaka ga tolli zama a sinan dori din muzada muzada dole no a yi ga kai duk man duwa dini bulan ga gona kan niga te gigi gudu su barasi ya dinga ba dori zo ka du zigi no kan aka dai no ga kai amma ka dai yan zama sin da nima tusu nima faida subu nima yega tusu nima faida din tusu mihim gana tusu gaka ni na mudu fulan zam ga bori me tusu yan odin da. dubor gonda habu kaina niga hinga ba koton je din wuki ga nera habura nera habura ni ga danga ni na kwalkwal kaina ya ga zibo ni bumbo ki dini bonse barkan ni si ni ki dini bonse zibo kan ga fatta ya ga zibo kul kanka kan kwakiya fulan zam hawura kul su kwai da gina aga kai dai no dino ni zara hanna ni ki hinni mata yandi ni mu danga tusu ga zibai dinka to madalla dr zainabu irgaran fondugoy ir hangan kai irgaran fondugoy neno ir hunkuna faji kara aka to ngame halir ga faji karawo ga yi irga tonan daran dokan irman koyi salingaran sai kala dorai kan ga borai di dungai wate agtiya zan kaino agtiya albereino aran ma matkancin nu loktorai ikoy ga dorai din kabir sai da isalangir sai mu matkancin no borgan ga bon sokonin da ine kam bor mu mori yeni gumo bor mu moru gumo nim bay ngwar kan dum no ngwa mu sungwari yeni ngwa mi dungi da kabo wana ya ngai no git sanni be re kan nor koy ga yi rhun kuna faji kara wura ne nirginaran se ma salamu fondo goy suro karan dangira da hangan ai garan fangandi mo kan bore ka irde ko ga sanni woni won wa batu ngunogti dr ali baidari asgoy kala dr kwara kan rai gizan kai kan ga yen fara dorogo gayi dr uh, sabo zainabu adam mai ga ngumo dr no kan zankai iwan ga hambano ngina ga hagoy da dangu kan signe faranski na ga pediatr aran maton tono kan no bor hin kawo kuli kan dirse irwana bayrega kangina irmir ga hambane sokon gudu guwa dungai wura doro ai balki samidu dir technicien wo ne nirginaran se ma salamu fandugo suro karan dangiranga